idan mai sauraro bai manta ba a kashi na baya mun tsaya daidai inda sarki darmanu ya bushe da dariya ya ce da bakon jarumi ya za ka tsayar da mu haka kawai muna cikin tafiya to idan ma kana zargin akwai wani mugun abu ne a nan babu ko bai face tarin kwarangon na bil'adama saboda wannan fili ne na yaƙi asali kimanin shekaru dubu ɗaya baya wajen wannan batu sai bakon jarumi ya dubu da zayan ya yi masa magana a cikin yaren kurmanci da zan ya dubi sarki darmani ya ce shugabana ya ce na gaya maka cewa lalle akwai alamun wani mugun abu da ya ɓuya a cikin wannan duhoyi ko a sama kan bishiyoyi saboda haka kowa ya zauna a cikin hirin yaƙi Zama faɗa hakan ke da wuya sai baƙon jarumin ya ɗaga garkuwarsa sama kuma ya zaya takwabinsa nan take kowa ma ya yi koyi da shi suka sakarwa dawakansu linzami suka ci gaba tafiya suna masu ratsa ta cikin dajin mujallun harbon suna wage-wage don ganin ta inda za a fara kawo musu hari sai da suka izo tsakiyar filin wannan filin wannan daji suka ga ƙasa na tsagewa da darewa kafin su yi wani yunkuri sai suka ga waɗansu dodanni gabza-gabza suna fesowa fasowa ta cikin ƙarƙashin ƙasa suna dira kan turba turba suna riƙe da gama kamai su da yawa ba adadi tunda sarauniya kisarsa sawara ta zo duniya ba ta taba ganin halitta mai tsananin muni da ban tsoro kamar waɗannan dodanni ba saboda a tsawonsu kuwa sai da sai su yari malubainu da sai da suka kere su yarima lubainu da kansu suka zama 'yan ƙananu a gabansu bayan dodannin sun gama yi musu ƙawanya gurnani da dodannin ke yi ne ya fara da dukkan tsuntsayen da dabbobin dajin suka kama canza sheƙa in banda bakon jarumi da dan wada da ziyan babu wanda jikinsa bai kama tsuma ba saboda razana sakamakon ganin waɗannan dodanni kawai sai bakon jarumi ya mayar da takwabinsa cikin kufe hima da jiyan sai ya mayar da ta takwabin ya dubi sarauniya a kisa da sauara sarki da malam da yarima rubain ya ce mai gidana ya ce yanzu sai ku yaƙi waɗannan dodanni da ƙarfin damtsan ku gami da na sihirin ku kuma ku haɗa da neman taimakon ababen bautarku domin ya gani ko za ku iya ku fita kwalajin wannan batu sai tsoro ya kama su sarauniya a kisa da sawara sarki darmani ya dubi dan wada da zayan cikin alamun firgici ya ce saboda mai shugaban ka zai mana haka alhalin ko ba gwada ba linzami ya fi karfin bakin kaza dan wada da zayan ya yi murmushi ya ce ai idan ba ka manta ba haka ka'idar take kafin mu fara wannan tafiya tare da ku sai da muka yi sharaɗin cewa duk masifa ta taso ku ne za ku fara tunkara ta dukkan karfin damtsanku da karfin sihirinku sai dai idan mun ga kun gaza samun sai mu kawo muku agaji ko da gama faɗin hakan sai bakon jarumi da dadiyan suka sauko da kan da suka zauna a ƙasa yanzu suka rinza idanuwan suka kama karanta wata addu'a ta musamman faruwa kan ke da wuya sai suka ɓace ɓad daga filin tamkar ba su taɓa wanzuwa ba a wajen al'amarin da ya sake firgita su sauron ya ƙi ta saware kenan kuma ya girgiza hankalinsu su kuwa dodannin nan da suka ga mutum biyu sun ɓace musu da gani sai suka fusata suka yi ca zuwa kan su yarima da bayani suna masu yin wani irin ruri mai tsananin firgitarwa ko daga na haka sai sarauniya kisa da sawa da ta dubi sarki darmanu da yarima lubayin ta ce ba mu da wani zaɓi wanda ya mu kare kanmu mu yi iya ƙoƙarinmu abin ta gano bakin ta tuno wani dodo ya dako tsalle ya dira a gabanta ya kawo mata wawan sara da wata irin kakkaifar adda mai ta ta kwantsini kamar zarto cikin bakin zafin nama ta sunkuya dar ta sare iska amma sai ta fille kan dokin sarki darmanu fit dokin da sarki darmanu suka zube ƙasa nan fauri har gitsi hakarin caɓe da mugu a zababban yaƙi mai tsananin muni da tayar da hankali ai kuwa ana fara wannan yaƙi su sarauni yaƙi ta sawara suka raina kansu suka raina saƙi su sawara suka raina kansu suka gane cewa yau sun gama da gabansu domin dai waɗannan dodanni ba sa jin sara da suka da zara an sare su sai dai ka ji ƙara ƙal tamkar ƙarfe da ƙarfe ne suka haɗu kuma a fuska ne kadai suke jin naushi kuma saboda zafin naman su su ya kisa su saurara ba sa iya naushin nasu ko sauransu a fuskar in banda ma su ma suna da nasu zafin naman da da dodannin sun halaka su farar daya haka dai su yarima da bayani suka ci gaba da yin iya kokarin su wajen kare kansu gami da mai da martani ko da su aka yafe sa guda ana yin wannan bakin gumnuzu sai yaƙi ya sauya salo ya zama na cewa su yarima da bayani sun fara gajiya aino ai kuwa sanne ne dodannin suka fara samun nasarar gabza musu nauji suka rinka haɗa musu jini da majina har ma ma kayan yakin kowannensu sai da jini jini sai dai jini yayi tsartuwa a jikinsu su ukun suka kurma ihu a lokaci guda sakamakon jin tsananin zafi da zogi suka durkushe a ƙasa yayin da jini ya kwahe su yayin da jiri ya kwahe su ai kuwa sai dodannin suka yi ta zuwa kansu da nufin su datsa musu dasa musu awa su daddatsa su kwatsan ba to ba tsammani sai sarauniya kishin sa wa su gaba kwan jarumi da dan wada da zai sun faso karkashin kasa a tsakiyar dodannin suna masu kwalla kabbara sun tarwatsa su da karfin tsiya kuma suka hausa da sara da suka ba sauci nan fa jinin dodannin ya kama fallatsiya sama sassan jikinsu ya rinka shawagi a sararin samaniya yana zubowa kasa suna ruri da kururuwa suna zubewa kasa matattu ko da sarauniya isa ta sawara sai ga dan wada da zai yana yaki da waɗannan dodanni cikin gagarumar jarumtaka ta ba adabi sai suka sake kama da tsanin mamakin su saboda su dai a sanin su rago ne ba shi da wata jarumta tunda a baya ma da suka ga shiga rintsi rintsin yaki kan bishiya ya haye ya ɓuya sai da aka gama yakin sa ne ya sauko haka dai bakon jarumi da dan wada da ziyan suka ci gaba da gargazar dodannin nan suna ci gaba da kwalla kabbara har sai da suka karar da su gaba ɗaya. ya zama na cewa babu ɗayansu da ya tsira da rayuwarsa a sannan ne da zai ruga wajen sai rima lubaini ya kama duba raunukan da ke jikin sa da suka yi ma ne babu wanda raunin sa ya zurfi sai dai darewa kawai da yi nan da nan cikin gaggawa dan wala da zai dinke musu raunukan aka saka musu magani bakon jari ne ta gare su bisu da kallo ɗaya bayan ɗaya yana mai musu sannu da sannu ko da ya zo kan sarauni ya kisa sawara da nufin ya yi mata sannu sai ta murtuke fuska ta daka masa harara kuma ta tarunin bayansa ta dube cikin biyu ta ce yanzu a haka ke nufin za mu ci gaba da wannan tafiya duk sa'ad da muka haɗu da masifa sai dai ku bar mu da ita ai kafin mai samu can ma duk jikinmu ya lalace da raunuka kuma raunukan ma za su iya zama sanadin ajalinmu ko da jin wannan batu sai ma bakon jarumi ya fusata ya dubi da zai yi masa zancen kurame da zai ya dubi sarauniya kisatu saware ya ce idan ba kwa son jikinku ya lalace ko kuma ku rasa rayuwarku to ku karɓi addinin mu idan kuka karɓe shi mun yi muku alƙawarin zamu mu roƙi ubangijin mu akan ya biya muku dukkan bukatun ku muddin bukatar ku bukatun ku ba za su cutar da wani ba ko da ziyar ya zo na azancan sai jikin sarauniya a kisa su saware ya sanyi sai kuma kunya ta kama ta rasa abin da za ta ce yi ko rima da bayan kansa na sunkuye ko kallon bakon jarumi bai yi ba sarki darmani kuwa ya ɓata rai sai mu zure yake yi kawai nan da aka samu aka huta har zuwa lokaci mai ɗan tsawo sannan a kafa sansani a kwanta domin a kwana a wajen in ya so gobe da safe a cigaba da tafiya har dare ya raba rima bainu bai iya yin barci ba a cikin tantin sayi kadai ga hida yakin gida amma zuciyarsa cike take da tunani da wasu wasi game da fargaba yana cikin wannan hali ne ya ga bakon jarumi tsulun ya yi cikin tantinsa cikin kaduwa da alamun tsananin mamaki rima bainu ya miƙe tsaye zumbur ya ƙura bakon jarumi idanu amma alamomin tsoro duk sun bayyana a kan fuskarsa ko da gana haka sai bakuwar jaruma ta dube shi ta ce Banta da hankalinka ya kai yarima malubainu ka yi sani cewa babu wanda zai gan mu ko jeji zancen da za mu yi a yanzu saboda na yi wata addu'a baccin kowa ya nauyi hatta na da ziyan kuwa ba komai ne ya sa ba na kawo maka ziyara a cikin wannan dare ba face saboda na fahimci kana cikin damuwa ta hankali waɗanda ba za su bar ka yi barci ba tana gama faɗin hakan sai ta cire rawaninta ta ajiye gefe ɗaya kuma ta zauna nesa kaɗan da shi inda suka fuskanci juna ko da ya arba da kyakkyawar fuskarta sai ji cewa inda zai rinka wani wannan fuska ta to ba zai sake yin baƙin ciki ba a rayuwarsa har abada kuma yunwa da ruwa ba za su taɓa damunsa ba saboda kallonta ne zai hana hijinsu ya sanya shi cikin farin ciki mara misaltuwa har ba uwar jaruma ta buɗi baki za ta ce wani abu sai rima bayan ya tarnan bayan ta ya ce abin ki ce komai ina roƙonki da girma ubangijin musulunci da ki fara sanar da ni sunanki ko da jan haka sai ba uwar jaruman ta yi murmushi ta ce gaskiya ban so na sanar da kai sunana ba ban so na sanar da kai sunana ba yanzu sai a ƙarshen tafiyar mu a lokacin da zan buɗe fuskata da jikina kowa ya gani to amma tunda ka haɗa ni da girman Allah dole ne na sanar da kai da farko suna na Suhailat ibni Afwan kuma na fito ne daga can wata nashiya daban a wata ƙasa da ake kira dalar Ilmon. Kash mai sauraro a nan zan dakata don jin labarin Suhailat ibn Afwan maɗa allan sirri kashi na gaba ni ne naku Bashir Abdulaziz Bulangwa har kullun na gode. Danna subscribe. Kana ka danna sanarwa.